من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي waɗanda suke halarci a wannan masallaci da waɗanda ma za su saurari mu a kafafen yaɗa bayanai in nemi wannan cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau litinin shidda ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Februari. Aihuwar annabi Isa alaihi salatu salam bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru dubu biyu da ishirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu abi ibn abi talib masallacin da ke unguwar kokoro inda muka saba gabatar da tafsiri da tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu sa'annan ya karɓi dukkanin ibadodinmu ya kuma biya mana dukkanin bukatun da muka roƙe shi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata a cikin biranenmu musamman inda suke fama da 'yan bindiga domin abin yana damu na matuƙa na farko gabanin fara tafsir akwai 'yan sanarwar da nake so in gabatar cewa a ƙarshen tafsir ɗin zan gabata muku da wani bayani wanda yake mai matuƙar muhimmanci bayani wanda yake da ban tsoro kuma bayani wanda yake da ban takaici bayani wanda mutanen ƙasar da ya kamata su sani ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya yi muna jagora a cikin wannan karatun namu. jiya muna bayani a kan ɓangaren mutane waɗanda za su shiga wuta waɗanda Allah maɗaukacin sarki zai ƙona muna bayani a kan irin abincin da za su riƙa ci a cikin wannan wutar irin mummunan abincin da za su rika ci da mummunan abin da za su rika sha da kuma yadda za a yi musu azaba domin ya kasance wa'azi gare ni ni mai karatun da kuma masu sauraro ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu arzikin shiga cikin asabiku na sabiku wayanda suke shiga aljanna gada ba tare da tashin hankali ko wani jin tsoro ba ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga shiga cikin waɗanda za su shiga wuta ko da ko su shiga ne na minti ɗaya su fito ya Allah ka tsare mu sau jiya muna bayani game da abin da suke sha shajaratul zakum ko Allah matsaukakin sarki ya ce wannan itaciyar abin sha ce ta waɗanda suke alƙati'un masu saba ma Allah waɗanda ba su yarda da Allah ba sannan Allah ya suranta ta da wata mummunar sura cewa ɗalwa haka annahu ru'usu shayafi ɗan itaciyar haka yake kamar kanin shaidan Allah kaɗai ya sai da kanin shaidan suke ko? amma dai daga ji kasan kanin shaidan ba alkhairi ba ne itaciya ce mai ɗaci itace yake mai zafi domin inna hata faruji min asalin jahim saɓanin sauran itace ita tana tsirowa ne daga can ƙasan wutar jahim can ƙasan wuta maimakon ayyukan ruwan taban wuta aka yi mata mun koga sauran itace wuta ƙone su ta kai ko وإذا وجامة قارسة تتأتى تتقاررسة تقاررسة مجا تأين إجا تنتا الله مدوك تنفرك يتذلل إنهم لآكلون منها ومالئون منها البطون ذات تدقوان إتاتير bayan sun ci daga wannan itaciyar sannan za su cika cikunansu da ita don dole mutum bai so amma kuma dole sai ya sha sa'annan ga abin sha nan daban-daban wanda yake cikin wannan wutar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗibi ɗigo ɗaya na shajaratu zaƙum a zubo shi a nan duniya da ya ɓata ma mutanen duniya rayuwarsu gabaki ɗaya da ya ɓata ma mutane rayuwarsu baki ɗaya ta zamanto rayuwa ɓatacciya rayuwa mai wahala komai ya ruɗe ɗigo ɗaya to ina ga wanda zai za ta kasance abin shagaye shi sannan haka take kalmahul kamar narkake kwalta suna sha kana jin tana ta farfasa a cikin cikunansu hanji na kacewa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 لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين Allah maɗaukakin sarki yana bayani akan abinci ‘yan wuta, ya ce, Wala illa ilanin gislin, ba su da wani abinci face na wani abinci ‘yan wuta da ake kira gislin, wanda za a katso abin nan ƙuraje da gyambuna na ‘yan wuta. a haɗa wannan abinci shi mai matuƙar zafi abinci ne mai matuƙar zafi abinci ne mai matuƙar wari wannan shi ne abincin 'yan wuta a cikin wuta la ya akulhu ilal fasifun kuma Allah maɗaukakin sarki yake babu mai ci daga wannan abincin na Bethlehem face waɗanda suke masu kuskure wayanda a na rayuwarsa ta duniya suka ɓata ta gaban za maimakon su tsayi wajen ayyuka na gari sai suka shiga cikin mutanen banza ba mamaki suka shiga wasu addinai waɗanda ba addinin musulunci ba ba su yarda da manzanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko kuma ya kasance musulmi ne amma sun cika yawaita kaba'ir manya-manyan laifuka sai a sa su wuta domin a musu azaba ta daidai kurakuran da suka aikata in ba su zaci da rahamar Allah ba domin rahamar Allah mai faɗi ce akwai mutane da dama waɗanda za su cancanci shiga wuta amma cikin rahamar Allah da ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su ya sa su aljanna tun ba su ma shiga wutar ba wasu kuma sai sun kai cikin wuta akwai wanda masu ya ƙone ya kuma kamar gawayi sa'an a fitar da shi daga wutar yana cikin aƙida ta ahalus sunnati jama'a dukkanin malaman sunna sun yi amannar cewa babu shakka musulmi bai da dawoma cikin wuta musulmi mai aikata kabira yana iya shiga cikin wuta amma kuma zai samu ceto akwai nau'o'a na ceto daban-daban wanda na taɓa bayanin kan waɗannan nau'o'an na ceto a wannan kujerantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli nabiyin da'awatu mustajaba ko wani annabi yana da addu'a wanda Allah ke karba mishi don haka kowane annabi ya roƙi addu'a ya roƙi abinda da yake bukata so anan duniya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ɓoyata ba sai gobe ƙiyama. sai ta kasance ceto a halin kama iri min ummati kama abuja manyan laifuka a cikin al'ummata to kun ga 'yan wuta za su kasance a haka idan muka koma wata sura wato na naba inda nan ne aya mafi tsanani take a cikin alkur'ani kamar yadda al-mubarak suri ya zo da shi cewa wani bawan Allah yana sallah cikin dare sai kawo gaban na aya. sai rika maimaita ayar yana maimaita ayar fanuriya minna minna yatil bai sai aka kira shi daga ɓangaren gida aka ce mai wallahi akwai jama'ar aljannu guda uku ba wai aljani ƙwara uku ba jama'a uku waɗanda sun zo su wuce suka fi kana karanta wannan ayar hankalinsu ya tashi suka firgita suka ji tsoro suka dona kansu kowannensu ya kasa shaida gabaki dai suka faɗi suka mace saboda tsoron abin da yake cikin wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna jahannama inna jahannama kanat mirsada للطاغين ma'aba لابثين fiha. أعقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله كين سبكي يتي إن جهنم lalle ita wutar jahannama kanar Fada ta kasance a madakata tana nan jira take yi lokaci take jira to saboda nawa na a sa ɗan adam suke ta ƙona su da kuma itatuwa da aljanu har ta kasance ɓangaren tana cin ɓangare ko wuta ta kai ƙara a wajen Allah tana faɗin ya rabbi a kala ba a ji ba a ɓangare na fa yana nan yana cin ɓangare ɓangare na ƙona ɓangare saboda jira take a kawo 'yan adam a zuwa mata domin ta ƙona su wuta ce wadda ba irin wutar duniya ba yanzu ko ice aka samu bakin wuta aka ce ka riƙe shi ka jimƙe har ya mutu ƙaƙa za ka ji ko ko a toya mai a ce ka sa hannunka ciki ya za ka ji wallahi in an kwatanta da azabar lahira azabar wuta wannan ma kamar ruwan sanyi ne masu ƙanƙara. duk azabar da ɗan adam ya taɓa yi ma ɗan adam a haɗe ta guri ɗaya tun daga annabi adam har zuwa ƙarshen ‘yan adam ɗan auta ‘yan adam a haɗe guri ɗaya wallahi ba ta kai ga azabar da za a yi mutum guda a cikin wutar jihannan ba don haka jihannama tana nan tana jira jira ne take yi ranar nan da Allah ya alƙawali ta zo a sa mata makamashinta dina ma'aba kuma za ta kasance makoma ga waɗanda suke masu girman kai ana karanta musu ayoyin Allah ana cewa ku bi Allah ku bi manzon Allah amma ba su yi kullum dare wa'azi ake musu kullum safiya wa'azi ake musu amma ba su aiki da abin da yake cikin wannan wa'azin labisi na fiha a ba kuma za su zauna a cikin wannan wutar tsawon zamunna jam'u hukum a haƙaza zamunna in musulmi ne za su zauna tsawon wasu zamunna sa'ana a fitar da su wani za a ce za a kai shi wuta da shekara guda cikin wuta ko mun sai ne kiyama yadda yake ko ba irin yin duniya ba ne wani za a ƙarme shi sati biyu wani za a ƙarme shi shekara goma wani shekara uku wani shekara biyu wani shekara ɗaya haka nan ne gwargwadon saƙon mutane gwargwadon yadda za su kasance a cikin wuta amma su kan kafirai khalidi na fiha abada za su dawwama cikin wannan wutar har abada Allah ba zai fitar da su ba da haka ya uwa musulmi kowace rayuwa ta yi makanta dobi ga abin da ta gabatar domin gubenta kowace rayuwa ta san da cewa fa nan gidan duniya ba gidan tabbata ba ne babu dangin da ba a mutu ba ko wani gida za ka tarar da ina tsohon yake mai gidan a ce ya tafi wani gida tsohuwar ita ta tafi wani gida sun tafi gaba ɗaya ma wani gida 'ya'yan gidan sun tafi wani gida haka ne babu gidan da ba a wa mutuwa tun da ko haka ne to ka tabbatar da cewa ba za ka tsallake wannan mutuwar ba sannan ga annabawa da manzanni ga baki ɗaya babu ko ɗaya wanda ya rage sannan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya fi son shi bisa ga kowa kuma ya fi son shi bisa ga komai amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ga kabarin shi nan garin madina muna zuwa makka ko wajen aikin hajji mafi yawa akan biyo ta madina ko kuma in za ana umra ya zamanto a je madina sa'annan a yi makka ko ko a yi makka sannan a ce madina ya duk je da kasance domin a yi ziyara mutum kuma ya yi sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waje ta ci sallah cikin masallacin unguwarku da masallacin garinku da masallacin ƙasarku ko mai girman masallacin to a nan Allah matsaukakin sarki yana karantar da mu cewa in fa baka bi Allah ba in baka bi shi ba ba zai ji kunya kona ka ba domin ko akwai har cikin dangin annabi wanda zai shiga wuta baffa annabi ne wan baba annabi ne amma kuma wuta yi Allah madaukakin sarki yake cewa tabbati ya da abila lahabin wa tabba تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد wannan abu lahab kada ka ɗauka wani mutum ne wanda yake nesa ga annabi wallahi da shi da mahaifiyar annabi ubansa ɗaya amma da bai bi Allah ba ya Allah yayi da shi haka ma akwai azara ko shi ma Allah maɗaukakin sarki zai ƙuna shi mahaifiyar annabi Ibrahim muna da shi a cikin alƙur'ani sa'annan muna da shi a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yace yalqa ibrahimu abahu azar yawm al-qiyama wa ala shi qataratun wa ghabara yace annabi ibrahim zai haɗu da mahaifin shi azara yinin kiyama alhalin fuskar azar ta cika da ƙura ta yi baƙi irin wujuhun yau mu izin alaiha gabaratar haƙuha ula'ika humul kafaratul fajara sai ya roƙi Allah ya Allah kafin san kayan alƙawari kaki ba za ka bakanta mene ba a min kiyama to wace irin bakantawa ce fi a ce baban mutum na cikin wuta faɗin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar da asar ya koma kura ta yi wanka da kayan ƙazamta ta yi wanka da zawo gata nan babu kyawun gani sai a ɗauke ta a jefa cikin wuta kaga annabi ibrahim bai ga an jefa baban shi ba ko kura ya ga an jefa amma kuma ai baban nashi ne dai aka jefa cikin wuta don haka komai kusancin kan da wani mutumin kirki kada ka aza kusancin zai maka amfani matsawar baka bi Allah ba Allah ba zai ji kunyar yi maka azaba ba bi fi na fiha a haƙa ba la ya zo ko na fiha da wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa Allah ya ce la yazuquna fiha bardan a cikin wannan wutar ba su tsantsanar wani sanyi babu sanyi babu siyasa a cikin wuta wuta ce mai tsananin zafi wadda duk da rana cimunguye ta za a yi a jefa cikin wutar rana kuma internal temperature nata according to scientists shine 20 million degrees celsius surface temperature nata shine 6000 degrees celsius melting point na iron kenan ruwa biyar da suka yi zafi duk yadda ka aza su bisa wuta ba za su wuce 100 degrees celsius ba ba za su wuce 100 ba idan suka kai 100 degree celsius kaki ka sauke su to duk zafin da ka sa za su yi combating in into latent heat latent heat of deprivation sai ka fara zama su zuwa an jima ko da kaka buɗe kunya sai ka gaba ruwa ba labarin ko domin su ba su wuce 100 degrees celsius ƙarfe duk yadda ya zafi ya yi jajir zai wuce 6000 degrees celsius in nan a yau to amma ita rana internal temperature ɗinta 20 million degree celsius amma duk da haka za a ce muhimmi yake a jefa ta cikin wutar jahannama a komi da haka ita wutar jahannama how many degree celsius ne kaga Allah ya sani ko Da haka ba su ɗanɗanar wani sanyi a cikin wannan wutar wala sharaban illa Hamima. ko ba su da wani abin sha a cikin wannan wutar face ruwan zafi ruwa ne waɗanda idan ka ɗauke shi ka kafa kai domin ka sha su kana aza uwa ga bakinka fatar goshinka tana fadawa ciki ya kona fatar goshin ta cire ta fada ciki idan ka sha hanji su kakkatse mutum zai mutu kuma Allah sai ya da shi la ya mutu na fiya wala ya haya ba su mutuwa cikinta balle su huta kuma wala ya haya ba su rayuwa rayuwa ta jin daɗi haka za su zauna har abada su kafirai shi ko musulmi zai zauna har lokacin da ya samu ceto ko kuma lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗiwa mishi na wa'azi wanda zai fitar da shi wanda ƙarshen ‘yan wuta wajen fita ma wani mutum ne ko wanda ya koma kamar gawayi zai roƙi Allah ya ce ya Allah ina roƙonka Allah ka fitar da ni bakin koda gyaɗin mutane ya Allah ka sai fito, zan karɓa maka amma ka ɗauki alƙawalin da na kai ka bakin gyaɗin wuta na aji ba za ka sake roƙon komai ba sai ce ya Allah na rantse maka ba zan sake roƙon komai ba da kayan haka komai ka gama ne a ɗauke shi sai a kai shi bakin gyaɗin wuta yana zaune sai ya hango wata inuwa wani icce mai wata inuwa mai daɗi sai ya duba ya tuna alƙawarin da ya ɗauka sai ya kama sujar kai ya kama ya Allah ai kuma dai wacce ita Allah ya kai ɗan adam a karkane ne ba ka ɗauki alƙawali ba za ka sake roƙona ba sai ce ya Allah to daga wannan ciki na an kare Allah ya ce a kai shi can a kai shi cikin wannan inuwar yana jin kanshi cikin ni'ima sai a sake aga mai wuce inuwar kuma ya ga wani ice ya ga wata inuwa itace ne waɗanda suke masu kyalkyali masu fitar da wuta suna fitar da haske nau'i daban-daban ga sanyi babu esin da ya sanyi su yana ɗaga kai ya duba ya sake dubawa ya haɗa yau. sai ya soke kai ya ce ya Allah kuma dai itace can dai ya Allah Allah ya ce dan adam ne ke cuta maka me ke damunka ka dauki alƙawari ka saba yace ya Allah na dauki alƙawari ina maka rantsuwa Allah uwa ta ƙarshe cewa ba zan koma neman wani abu gare ka na ni'ima ba da kayan haka shi kenan sai a kai shi ƙarƙashin itaciyar a aji yana ne yana jin kamar ya fi kowa ni'ima sai a sake hankada mai wata inuwa ya gani sai ya kama susar kai kuma ya sake aikata abin da ya aikata har a kai ga buɗa mai ƙofar aljanna ya hango aljanna ya ce ya Allah dai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku sa aljanna sai a sa shi cikin wasu ruwa ne wanda yan aljanna ke tafowa ana su ma'ul hayati da an sa duk kuna da ke ga jikin shi za ta ce jikin shi zai komo daidai zai komo saurayi ba tsoho ba in ma tsoho ne ya komo yaro mai kyau ya sa ya cikin aljanna sai Allah ya ce to na baka wannan aljanna da goma irin ta wannan shine mafi talaucin aljanna kuma ko wata aljanna guda ta yi girman duniya wadda muke cikinta shi ne mafi talaucin aljanna to amma yan wuta suna can suna shan wuta suna can suna shan ruwan zafi wagar safa da ruwan kuraje masu tsananin wari su suke tasha cikin wuta wa kazzabu bi na ko eh, jaza'an wuta wuta Allah madaukin sarki yace wannan shine sakamako wanda ya ce da su abinda suka aikata a duniya sakamakon da aka yi musu lahira ba zalunta su aka yi ba shi ne sakamako wanda yake ya dace da abinda suka aikata ana kiransu duniya ku ciyar ba su ciyarwa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamar yadda uku bin amir ya zo da hadisi da wata mata wadda ake kira maimuna bintu sa'ad Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yadda. to a ruwayar maimuna annaha haƙalar ya rasulullah ta ya manzon Allah aftina an ta yi muna fatawa game da sadaka ala sai annabi yace inna ha hijabun minan nar ai sadaka hijabi ce daga wuta ko an je a jefa ka cikin wuta sadaka za ta zo ta yi tsaye ta ce wallahi ba za a sa shi ba sadaka ba za ta bari a sa mutum cikin wuta ba sa'annan lokacin da ake feshin wuta sama na zubowa da wuta ƙasa na ci da wuta da lokacin da ake kawo rana daidai kan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan sadaqat innama yastazillu almu'minu yawm alqiyamati fi zilli sadaqatihi mutum zai inwantu da inuwa ta sadaka ce sadaka za ta zo ta yi mai wani girgije mutane sun kwakwalwarsu tana tafasa jininsu na tafasa amma shi kan yake ji kamar iya condition wuta ana fesowa amma sadaka tana ture mai duka wannan bala'in da ake ciki bai sa ana cike shi ba mutane na kuka kowa na gudun kowa amma shi da abokin shi waɗanda suke sadaka a nan duniya suke aiki na gari gaisawa suke yi ko? domin duk wata abota yankewa take yi Fafi abota ta mutanen kirki ita kan za ta wanzu har yin kiyama to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba to ga aya wadda take mafi tsanani in wuta suna cikin wuta suna shan ruwan zafi super boiled water sannan da ruwan ƙuraje sannan suna cin ƙaya ta raƙumi ƙaya ce ta ƙarfi wadda idan mutum ya tamna ƙayan sai ta hudo ƙarƙashin haɓar sannan sai ta hudo saman kai shi haka yake ci ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع Allah ce ba su da wani abinci face laita lahum ta'amun illa min bari face daga danyi kaya wani abincin kaya ne to ni kafiri yake to ai raƙun ma suna cin wannan kaya suna kiba za ka kowa kai mu in mun ci kiba za mu yi cikin wuta sai Allah yake su min wannan kayar ta lahira ba ta sa mutum ya yi kiba wa la gani min ju'in ko ba ta maganin yunwa to za su zauna cikin wannan wutar an ne musu irin wannan azabar sai su kama kuka suna kuka ya Allah ya Allah ka rige muna wannan azabar domin azaba ce rabiya kullum karuwa take yi munafukai su ne ake ɗauka a kai darkin asfali minan nari ko can ƙasan wuta Sana'a a ɗauko ɗanda suke bi musu a ɗauko har a kai sama har a kai ga wanda shi ne ya fi kowa ƙarancin laifi shi ya fi kowa sauƙin azaba suke yan wuta zai tsaya gefen wuta bakin ganga za a aza mishi garwashi sai ya taka garwashin kuma inda zai taka garwashin ba duka kafa shi ba ne inda idan ka miƙe kafa za ka ga bai taɓa ƙasa sai idan kana tsaye akwai inda bai taɓin ƙasa ko wannan wurin nan na za a sa shi amma ya gali hu dimaguhu saboda zafin wannan garwashin ƙwaƙwalwar shi tana tafasa ya ce wa zalika wani ahalin nari zafi yau malkiyama ya ce wallahi wannan shine mafi sauƙin azaba mafi sauƙin waɗanda za a yi ma azaba a gobe kiyama la haula wala quwwata illa billah to ana cikin wannan yanayin 'yan wuta suna kuka ya Allah ka sauƙaƙa muna ya Allah ka sauƙaƙa muna har sun fara murna suna ganin cewa za a sauƙaƙa musu ne za a sauƙaƙa musu ne sai su ga musu hadari suna ganin kamar ruwa za a yi musu su samu sauƙi sai a musu ruwan darma narkakkiya wadda ta fi azabar da suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce fa zuƙu ku ɗanɗane azaba fa lam kun illa azaba Ya ce, wallahi ba za mu ƙara muku komai ba face azaba fa zuqu fa lam kun illa azaba wannan ita ce aya mafi tsanani a cikin Alƙur'ani. ku ɗanɗane! abin da kuka aikata ko ɗanɗane wannan wutar kuma falon na kun ba mu ƙara muku komai illa azaba face azaba nan sai hankali ‘yan wuta ya tashi su ga cewa yanzu dukkanin wannan azabar da suke ciki ba ta isa ba sai an ƙara musu wata azaba kullum gwamnati da yau kullum gwamnati da yau haka ake cikin wuta sai fa musulmi wanda zai fita sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sarƙar wuta ba ta hawa inda ruwan alwala ke kaiwa wanda ya tsara sallah to ko an sa shi a cikin wuta fuskar shi ba za ta ƙone ba hannayen shi ba za su ƙone ba afafuwan shi ba za su ƙone ba kan shi ba zai ƙone ba kunnen shi ba zai ƙone ba saboda me saboda ruwan alwalla suna taɓa wannan gure don shi nan abu ya yake tun da haka ne bari in wata dabara Ya ce ko da zan shiga wutar ban sani ba in ya tashi wankewa hannaye shi sai ya kai har faɗa. in ya tashi wanke fuskar shi kuma sai ya gama hadda wuya in ya tashi wanke kafafuwa sai ya kai haka kwallo sai wani ɗalibi da ke cikin ɗaliban shi ce hayya ya abu hurera me yasa ba zai wadatar da kai ka tsaya inda Allah ya tsayar da mu ba Allah ya faɗi inda ya kamata a wanke bai ci a kan nan ba me yasa ba za ka wadatar inda Allah ya tsayar da mu ba sai ce wallahi kwaɗayi ne kurum da na san kana gani na da ban yi haka ba ya ce zarƙa wuta ba ta taɓin inda ruwan alwala suke taɓi sannan yinin kiyama inda ruwan alwala ke taɓi zai tashi yana ƙyalƙyali yana haske kamar zinari kuma yana ba da haske kamar fulɗurusai nan na ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati ya atuna yawmal qiyama gurran muhajjalina min athar alwudu al'umma ta za ta zo da kwari biyar za ta zo masu danda ainihin kiyama ta nan ne annabi zai rika tsinta al'umma ta ainihin kiyama da ya duba ya ga alama alwala sai jawo ka da ya duba zai tara mutane masu yawa sa'annan ya nufi tafki alkausar da su wanda da ka sha ruwan shi ba ka koma jin kishirwa har abada kofukan da suke kewaye da shi kuma sun fi taurarin da suke sama yawa sannan ruwan shi sun fi madara fari kuma sun fi zuma zaƙi to ana tafiya an dumfari wannan tafkin na alkausar sai kwatsam sai a wasu suna juyawa da gudu suna komawa sai annabi ya kama halumma kai yana cikin haɗin ku dawo ku dawo ku dawo sai mala'iku su ce da qad a daga ai sun canji addini bayan ka yadda ka karantar da addini ba haka suka yi shi ba don shi na aka kawo mu mu tsaya don mu ba su tsoro su juya su koma waɗannan su haɗa da munafukai daga cikin musulmi da kuma musulmi waɗanda suke da shakku cikin su ko ko kuma suke da wasu manya-manyan laifuka waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai yarda su sha waɗannan ruwan na alkausar ba saboda addinin da suke yi ba da annabi yake yi suke yi ba annabi ya ce in ka tashi sallah ya ce sallu kamar aikin muni usalli ko wajen aiki hajji ya ce ku zu an nima na kafin sannan allah maɗaukacin sarki ya karantar da mu a cikin alƙur'an ya ce laƙad lakum fi rasulillahi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله مدوك كن ذلك كان لكم في رسول الله أسوة حسنة lalle abin koyi mai kyau ya kasance gare ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zan ku riƙa kwaikwayon rayuwar shi maimakin ka riƙa kwaikwayon rayuwar michael jackson ko rayuwar cristiano ronaldo ko rayuwar wani daga cikin kafurai a'a ka riƙa kwaikwayon rayuwar annabi ka riƙa kwaikwayon rayuwa ta gidan annabi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر أما قوان دي كسن جينا فات السام ورحمة أبو ذي قيامة yana fata ya ورحمة الله أبو a gobe kiyama shi kaɗai أي aikata amma wanda bai kyau zai aji sunnar annabi gefe ya ɗauki wani addini ya je gai yinin kiyama su ne za a kora daga tafke alkausar ba za su sha daga wannan tafkin ba la haula wala quwwata illa billah to akwai bayanin da nake zan gabatar wanda yake bayani ne mai amfani matuƙa saboda irin abubuwan da suke faruwa a yau wannan majalisin dai kowa ya san shi majalisi ne na zaman lafiya mun yi shekaru ishirin da wani abu muna karatu a nan a rediyo kuma an yi shekara goma sha tara ana sa karatun ke idan aka hada da gana ba a taba mu mun zagi wani ba ba a taba mu mun ambaci sunan wani ba ko ba a taba mu muna sanfi na wata siyasa ba abin da yake cike da tattafai shi ne muke karantawa sai ga shi a ƙasar musa mu tashi hankulkula ƙauyawa daban-daban sukan zo mini malam muna neman addu'a akwai wanda ma ana batun kama azumi daren azumi ya ci aka kama mahaifiyar shi da mahaifin shi da matar shi da wa da wa kuma iran kama su sai an yi musu fyaɗe na a fita da su mutum yana kallo ana yi ma mahaifiyar shi fyaɗe mutum yana kallo ana yi ma mahaifin shi fyaɗe ana yi ma matar shi fyaɗe mutum yana kallo ana yi ma ɗiyar shi fyaɗe sannan iya an kai su cikin dajin kullum ƙarfi ne daban-daban wanda duk ya tashi zai zo kawai ya ja guda ya mata fyaɗe yadda in matarka ce in mahaifiyarka ce in ɗiyarka ce in menene sa'annan ƙarshen ta sai an sai da gonar da kuke noma ba an sayar da duk wata dukiya ‘yan uwa sun tattarka ta sa’an nan ake a karɓo wasu ma su mutu can wasu kuma daga dawo wasu su mutu akwai matar da aka ɗauki jaririnta aka jefa makarnai suka canje gaba idonta Tuni ku wallahi ina so al'ummata na shekara ishirin ina karantar da su na tsoki iriya boyi na mayar da shi ya koma likita na ɗauki iyan marayu da ɗiyan talakawa marasa gata na mayar da su likitoci da injiniyoyi akwai wani wanda ake alfakari da shi anan sakwato wata rana a scholarship board ake mini alfakari da shi irin kyaututtukan da ya samu na tambaya wane ne sai aka cewa ne sai na ce cikin class ina ma bai ko cikin talatin na farko akwai mutum ya kai talatin waɗanda sun fi shi kokari to haka na karantar da ɗalibai dubu bakwai da ɗari biyar wata rannukan fara karantarwa da la'asar arfe hudu na la'asar wallahi sallah ɗin ke tsayawa mu yi ba mu gama karatu sai an yi kira asuba ga shaidu ɗaya nan wanda tested ne musu domin ba su iya jurewa wayancan su je su kwanta su yi bacci wayannan su taso in karantar da su in ni gama musu su je su kwanta wayancan su tashi haka nake yi musu har wajen set uku zuwa hudu tun da la'asar har su zahiri mafi yawan ƙarfi na duk na ƙarar da shi ɗaliban ga injiniyoyi nan kuma ga sunan ina gani suna taimaka ma jiha iya matuƙar taimako domin na samu su aƙidar su taimaka ma al'umma sannan akwai wanda ya breaking record dan fodiyo ba a taba samun wanda ya ci result ɗin da ya ci ba tun daga UG1 har UG6 eh, har UG5 pharmacy ne A ya kaci bai taba cin B ba A yake ci ɗalibi na ne akwai wanda suke kira two one bread ko to ana alfahari da shi ana bugun gaba da shi sai ga shi ya same ni falo da irin kyaututtukan da aka ba shi ya ce wallahi na zo wurin ka. ko simultaneous equation ban iya kai ne mafari don haka likita ɗari da talatin. waɗanda da yawa daga cikinsu in ba ganda samun wannan karatun ba wasu ma da sun zama area boys amma ga nan sun zama abin kwarai to ni rayuwa ta ke nan. kuma yana da wata al'ada ba na bukatar mulki na zauna primary school ina cikin best student aka zo ɗaukar prefect masu nema suka je aka ba su ni ban je ba na zauna secondary school aka je neman prefect masu nema suka je ni ban je ba ina nan zamana ni ba na sha'awar abin da ya shafi mulki kuwa maganin yadda ake ma al'umma ta wulaƙanci abin ya sosa zuciyata na shiga mota na ziyarci ƙauyuyyuka ba wai local government ba ƙauyuyyuka ƙauye biyar. wasu ƙauyuka idan ka iske mutane za ka tarar da cewa ko dabbobi aka ajiye cikin irin wannan yanayin wallahi an cuta ma waɗannan dabbobi wasu suna kallon cewa da na fita na kai guri za ma kashe ni za a yi in ce musu na fi son a kashe ni su ni in je in tashi in je in tarar da mutanen kuma idan zan je ba zan faɗa musu zan je ƙauyenku ba zan tashi ne kurum in je ina fitowa mutane da sun hango ni sai taso na samu tarho ya kai na mutum ya kai dubu ɗari shida mutane waɗanda ku su ganni ba suna daji in sun dawo ma wasu kuka suke yi wannan ba iyawa ta bace wasu kuma su same ni har gida daga cikinsu su ce ka zo ga mu ba mu ganka ba kebe wasu sun zo daga akwai wanda ya taso daga sabon birni to daga nan sai jita-jita ta tashi sai aka fara faɗin ai malam takarar gwamna zai yi ina da al'ada ta ziyara malamai sai na je na ziyarci wani daga cikin manyan malaman jihar sokoto wanda ake kira malam nura na ta'ala ne. ban za abin da zai tambaye ni ba na zo mai ziyara turu ya tambaye ne ce mishi ba takara zan yi ba na je wajen wani babban malami na biyu shi ma malam murtala asada na kai mishi ziyara har ya aza faɗa yake kai duk wanda ya ce baka za ka takara ka ce ban cancanta ba shi an yi ban raba gwamna da biskit cikin ruwa ba ni ce ni dai ina tsoron sarƙan nan ta wuta ƙauyukan nan da na je da biyar, 65 da ɗaya. Allah ya bani iko ƙauye kuɗi kuma namanta saboda yawan mutane na ce musu na zo ne don Allah ba don siyasa ba don Allah zai in ziyarce su sabanin dan siyasa da shi kudi yake kai ko a tara mai jama'a ni da na fito taro suke yi sun ce ba na kuɗin ma wanda ya ba da kuɗi na ce mishi a aini ya kamata in ba ku ba ku ya kamata ku bani ba sai koma gefe idanun shi suka yi ja har ya fara hawaye sai na ce ya zo sai da karɓi kuɗi na ɗaga na ce ga wani bawan Allah ya bani kuɗi na mishi addu'a kuma na yi godiya nan take mutane wannan ya ɗauko ya bayar wanda bai da abin bayarwa ma abin da yake sayarwa shi yake ɗaukowa ya zuba don haka dukkanin tafiyoyin nan da muka yi sittin da biyar ko da muka lissafa sai muka ga yi balan ba mu kashe ko naira ba Abin da ƙauyawar nan suka bayar shi ne dai daidai da aka yi waɗannan tafiyoyi na je wani guri inda gaban da tsaye in na kalle in na ɗaga ido na kalle su sai Allah ya sa musu ru'uba sai su nuna kansu Allah haka ne a saurara haka ne musu wa'azi haka ne wa'azi kuma kowane gari na zo sai na yi addu'a akwai garin da na je mai garin ma yake kada ka yadda shi da ke maka cikin garin nan na fita har sai da mai gari ba cikin garin sa'an nan na fita to daga nan sai waɗannan labaran suka ƙara yaduwa sai na je na samu ɗan jarida na zauna da shi na ce mishi jiya ba ni da niyyar siyasa cire na sama. yau ma ba ni da niyya amma ban sanan mu gobe ba wannan ina yi ne ne akan tauhidi cewa Allah kaɗai ya san gobe kuma gobe tsawo gare ta bayan shekara 20 gobe ake kira na sai ka ji ake gobe ƙiyama, ƙiyama ma gobe ake kira ta don haka ba sa abin da Allah zai yi gaba ba amma iya gaskiya ta bani da wannan niyyar to tun lokacin da aka fara wannan raɗe raɗe sai ya shiga cikin wata rayuwa kullum ƙoƙarin ake yi ana neman rayuwa ta ana yi ƙasufa an ce na ce fir'auna ba haushe ne an ce na ce hausawa 'yan burkutu ne na faɗa musu na ce ainihin dangin uwata hausawa ne su je ka tsina unguwa alƙali gidan alhaji maida su je su bincika kuma ko dangin na ma next ne ba fulani ne fiyo ba domin muna da 'yan uwa a jos suna zaune dattawa suka ta kira na suna yin tambaya ina ba su amsa na faɗi cewa ban da niyyar takara ya fi sau ɗari amma wannan min maganin komai ba ran da aka fara azumi kun ga abin da aka ne wani ta'adi wanda wanda duk ya kalli wannan abin ya san da cewa waɗannan sun zo ɗaukar rayuwar ne kurum ina asibiti sun yanke gaggala ta gida na sun shiga sun yi yadda ta shillu sun ga mata na sun ga ba su ganne ba suka fita ba su ɗauki komai ba kun ga da wani abu suka zo ɗauka da ɗauka za su yi kuma da wata manufa gare su wadda ta wuce a kashe ni to da sun tsaya kan matan ko da sun nemi sifa su yi da matar, amma ba su yi koyi ba suka fita to ɗaya ga wata ramadana inda da suka rafi jet ɗin gidana waɗanda suke cikin wasu sun ruɗe sun aza yama mace ta tsaye har yau na kasa gane menene aka sa aka bugi wannan jet ɗin don mota daf ta buge shi na tabbata gabanta na ya mutuwa ƙarfi ke gare shi gad ne wanda sai mutane sun mutum biyu sannan su tura shi su ke buɗe shi kuma duk wanda ya buɗe shi zai sai ka ya koma yana nishi amma ga shi ya shi. ƙofa ta cire Allah ya kawo wani ya zo ya yi walda daga nan dpo na gwiwa police station ya zo ya same ni gida muka gaisa muka yi magana mutumin kirki ya ba ni takarda in rubuta abinda ya faru gare ni in rubuta mishi na karɓi takardar Ko akwai aikin tafsir kun sani don haka ba kowane lokaci nake da lokaci ba sannan ba injin nake ba ina bukatar in huta ko to jiya mun so mu rubuta takardan ba mu samu rubutawa ba cikin dare ina kwance na kunna facebook haka ina duba karatun malamai da sauransu sai yake bari in tashi in zagaya kofar baya in rufe ina wa sai na ga mutum ya shigo cikin gida rataye da takobi riƙe da adda da fistar cikin aljihu nan take na karanta addu'o'in da nake yi sai jikin shi ya ɗaurawa ku saurara sai ya taka wani gambu daga cikin gambunan ya tsallaka ina jin sautin mutum biyu sai na bi su na tsoki wani ƙarfi Allah ya bani ƙarfi na lankwasa ƙarfen na karya shi biyu na rika na bi ne ne har bisa cikin gusarar na ce to gamin house na yi in je in faɗa ma gwamna menene amfaninsu yana cikin amfaninsu su ba mu kariya amma sun bar rayukanmu cikin hatsari na faɗi na ce ban takarar nan ya fi sau ɗari ko kuma sun iya to daga yau ku ji daga baki na na canza ra'ayi zan yi takarar da faɗo ko kuma a yi sannan ina godiya ga dpo cewa kariyar da suka ce za su bani na ya fi bani bukata ba ni son ta kwamishina a police ba ni son ta aig ba ni son ta aig kuma bani ni son ta majalisar ɗinkin duniya in ma akwai majalisar waldar duniya duka ba na son kariyarsu na wadatu da kariyar Allah kullum na وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله مضى تنسى قل يا محمد تفضل يا النبي محمد إن حياتي إن صلاتي lalle sallata wa nusuki da ibadodina wa mahayaya da rayuwata wama mati da mutuwa ta lillahi eh rabbil alamin ga ga hannun Allah take ubangijin talafi ba ga hannun kowa take ba don haka ina jiran ko gobe su dawo jiya fita suka yi da gudu mutane suka ta rike ne cikin dare wurin karfe biyu aka taru ana ta yaya na ce ba abin nan ba ni ba ni to tun da ne haka ne to zan yi din a yi abin da duk za a yi ba wannan ɗaya ba ne wani ya shiga cikin gida na shi ma har ya samu penetrating ya shiga cikin gidana muka fito oron tattalai ya kore shi ya fita na jiya na san ni na traffic ɗinsu mutane su bar ni aka yi ta riƙe ni su bar ni in kai gare su in bindiga ta su halwa su gani in na mutu su kuma su dawwama a duniya kuma wannan ne ban ce ga wani mutum ɗaya wanda ya turo su ba sai dai malamai suna umhani da abin da ake kira alfara'i alamomi alamomi sun nuna wa'annan sai a politically motivated attack don haka dpo you will not be held responsible ko kashe da aka yi ba ni son tsaron kowa in ba na Allah ba sannan a duk lokacin da suka zo da makircinsu sai su koma da makircinsu Allah ya kunyata su wa raddan lahun lafiya kafa rufi ga biya

duk mai wata magana ya ake bayan sallah domin ni ba wannan magana zan ci gaba da yi ba karatu zan ci gaba da yi wannan yambari ne na karatu don haka zan ci gaba da karatu na wannan maganar na yi ta yanzu kuma na gama ta yanzu ba zan sake maimaita ta ba amma tun da tura ta kai bango an kai ni ga abin da ba ni so to na ce zan fito ɗin zan fito zan fito zan fito a yi girgizan ƙasa yau a yi girgizan ƙasa yau ko kuma sama ta faɗo Thank you. kuma za a ɗauki sakan gamin house a yi shi dole gamin house za a yi gamin house sakan gamin house a sabon birni sai inda turbin yake domin a gwada muku ga mutane cikin yunwa ga mutane cikin ragga ga mutane babu ruwan sha asibiti ta lalace ga abubuwa mun yi shiru mun kyale dai ba mu damu da wannan ba ga ƙauya wannan irin yanayin da muka expose wallahi akwai ran da na kwana ina kuka saboda yadda na iso wayannan mutane gabas zai ma kudu da arewa zai a vulnerable labaran da suka bani abin ya tayar min da hankali to amma abin takaici suka ce ko jaje babu ko jaje babu ni da ba kowa ba gashi na je na yi musu jaje ko duk rashin tsaron da ake da shi da hanyoyin da muke bi masu hatsarin gaske mutane ko ina fitowa suke yi don haka Allah ya kai mu lokaci Allah ya gwada mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا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 alhamdulillahi rabbil alamin